wannan karin kudi na man fetur da aka samu yadda nake kallonsa wajen kasashe irin su najeriya shine farko zan ce da najeriya allasan barka saboda kowa ya sani lokacin da mai girma shugaban kasa muhammadu buhari ya karbi gwamnati a shekara ta dubu biyu da sha biyar ana cikin matsin tattalin arzikin ƙasa ainihin tattalin arziki yana cikin mashashara amma babu kudin lokacin mai bai fi dala talatin bagagan mai a hakan shi aka samu aka farfado aka fito daga cikin wancan kangi na tattalin arzikin ƙasa balle kuma yanzu mannan da ya samu ƙari irin wannan to wani tasiri irin waɗannan kuɗaɗe za su yi wa najeriya musamman talakawanta da ke fama da matsalolin rashin tsaro da rashin kayan more rayuwa ina tabbatar da 'yan najeriya cewa wannan kudade za a yi amfani da su wajajen abubuwan da 'yan najeriya za su more rayuwa su samu tagomashi su samu arziki alal misali kamar wannan titi na dauki bangare guda daya wannan titi na jirgi da za a yi daga ibadan zuwa kano wannan abu ne wanda zai kara tattalin arzikin kasar mu nan na arewa da mutanen kudu baki daya a wajen maganar sufuri da sauransu kuma a kowa ya sani a shugaban ƙasa duk duniya ta da cewar mutum ne wanda yake ba mai dauke kuɗin jama'a yana sa shi a yiwu yana abubuwan da yake yi na ganin dama kamar yadda aka samu a gwamnatocin baya ba wannan kuɗi za a yi wa mutanen najeriya aiki za a sake bunƙasa tattalin arzikin ƙasa kamar yadda ya kamata Sautari akan zargi gwamnatocin ƙasashe masu tasowa da rashin dabarar amfani da irin waɗannan kuɗaɗe ko kuma karkata akalarsu. Kana nufin cewar wannan ba abu ne mai yiwuwa ba a wannan lokaci? Wannan magana kamar zargi da kake maganar ana yin zargi ne wannan ake magana. kowa ya san cewar ba inda za a nuna cewar ga inda aka zauna ko ake ɗiban kuɗin mai kamar yadda ake a gwamnatocin baya idan an samu kuɗi irin wannan wanda ake cewa excess crude oil ake zamunawa a kan tebur a ƙidaya a kasafta kowa ya ɗebi kasansa wannan kowa ya san a wannan gwamnati mai girma shugaban kasa muhammadu bari wannan baya yiwuwa saboda haka wannan kuɗi yana nan in ya shigo zai zauna a cikin asusun bitar malin jama'a bitar malin gwamnati a yi wa mutane aiki da shi kamar yadda ya kamata